Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Ladan Ibrahim a yawa wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai. ma'aikatan da ke aikin jin kaya babban asibitin da ke siriya wanda ya rage hannun bangaren 'yan tawayen kasar da ke arewacin birnin aleppo jiya an banka masa bom dan takarar shugaban kasar amurka a karkashin tuta jam'iyyar republican donald trump ya ce ya yi hasarar dala miliyan 916 na kudin harajin da ya rara a shekarar 1995 jami'ar ma'aikata na kasar brazil da ake kira workers party pt a takaice ana sa ran ta sha mummunan kaya a zaben kananan hukumomin da ake gudanarwa yau a kasar Bayan kun gama shan labaran duniya yau biyu ga watan Oktoba shekara ta 2016. Aikin shi ya kyau, ni na keshe shi da Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wajen bikin cika shekaru 20 da kirkiro jihar Gombe. Mutane suna ci gaba da bayyana ra'ayi akan cika shekaru 56 da samun 'yancin Najeriya. Alhaji Ibrahim Masari ya mai da martani ga masu sukan lamirin gwamnatin Najeriya. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar kuma ya kaddamar da rajistar masu son cin moriyar shirin yali na shugaban Amurka. Sannan kuma kamar kowace ranar Lahadi za mu gabatar da maimaitawar duniyar Amurka. Masu assalamu alaikum. ma'aikatan da ke aikin jin kaya babban asibitin syria wanda ya rage a hannun bangaren 'yan tawayen kasar da ke arewacin yankin birnin aleppo jiya an banka masa bom wanda wannan shine zagaye na biyu da suka yi haka a cikin 'yan kwanakin nan sun yi nasara hakan ne ko ta kokarin da duk da kokarin da gwamnatin kasar ita da kasar rasha da ke mara mata baya na kokarin da suke yi na ganin sun kwato wannan birni mai magana yawon kungiyar likitocin amurka dan asalin syria ya ce an kaiwa asibitin mai suna m10 hari har sau biyu abin da ya sa yanzu ya zame tilas ga likitoci su rika ba da agajin gaggawa a wani dan kurbayan wuri haka kuma arhun salul ya shaidawa manema labarai cewa har yanzu akwai sauran ma'aikatan kiwon lafiya da majinyata a wannan asibitin da wannan lamari ya rutsa da su cikin wannan kurakuzan ginin asibitin hawa kuma ko a ranar laraban ta gabata sai da aka kai wa wasu asibitoci hari wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane da yawa masu sa ido a kungiyar nan da ake kira syrian observatory for human rights da turanci ta ce likitoci talatin ne suka rage yanzu da aikin kula da mutanen da yawan su kai har su 300 a da uku da suke zaune a birnin na aleppo duk da yake har yanzu gwamnatin kasar na nan na ƙara ƙaimi ga kai hari ga wasu birane da ke arewacin birnin yanzu da akalla mutane ashirin aka tabbatar sun mutu ciki ko har da yara shida a wasu sassa daban-daban da 'yan tawon suka kai hari a cikin birnin dan takarar shugaban kasar amurka a karkashin tutar jam'iyyar republican wato donald trump ya ce ya yi hasarar dala miliyan ko miliyan tara da ɗari shida na kuɗin harajin da ya rara a shekarar 1995 wannan bayanin dai yana kunshe ne a cikin jaridar new york times rahoton ya ce ba don cire masa harajin da aka yi na kuɗi masu tarin yawa ba da wannan ya ba shi damar kin biyan haraji har na tsawon shekaru goma sha takwas kuma hakan bai zame laifi ba rahoton ya ci gaba da cewa hasaran kuɗin dala biliyan guda ya isa ya hana biyan harajin dala miliyan hamsin da ya kamata ya biya a cikin shekaru goma sha takwas rahoton ya ci gaba da bayanin cewa an tuntuɓi ƙwararru a harkan biyan haraji kuma sun ce ba su ga wani abu da ya saba wa doka ba da trump ya aikata a cikin takardunsa na biyan haraji idan dai ba a manta ba 'yar takarar shugaban ƙasa amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar republican hillary clinton ta faɗa a wajen muhawarar da suka tafka da trump ɗin ranar litinin cewa trump ya ƙi bayyana raran da ya samu na haraji ne domin hakan zai tona masa asirin cewa bai ma biyan harajin sai dai lokacin da ta yi wannan kalamin trump ya amsa mata da cewa wayo nake da shi shi ya sa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Jami'ar ma'aikata na ƙasar Brazil da ake kira Workers' Party PT a takaice da Turanci ana sa ranta sha mummunar kaye a zaben ƙananan hukumomi da ake gudanarwa yau a ƙasar tun bayan da aka tsige shugaban ƙasar uwar gida Dilma Rousseff. Yau ne dai ake zaben shugabannin ƙananan hukumomi har su 5,568 kuma alamu sun nuna cewa jam'iyyar na shugaban ƙasa da aka tsige wato PT za ta sha mummunan kaye. mai kula da al'amuran siyasan kasar david fletcher ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa zai yi wahala jam'iyyar ta iya samun rabin shugabannin kananan hukumomin da suka yi nasara a zaben da ya gabata a shekaru hudun da suka wuce hawa kuma ko baya ga wannan sharhi na masu kula da harkokin siyasar kasar rahotanni cikin gida sun tabbatar da cewa 'yan kasar suna matukar bukatar canji domin ganin kasar ta fice daga durkushewar tattalin arzikin da take fama da shi yanzu wanda kuma ake danganta shi da abin fallasan da shugaban ta yi har ila yau masu masana harkokin siyasan kasar sun ce wani abu da zai kara wa jam'iyyar tpt illa shine ganin yadda ba ta da wani kwararren dan takarar shugaban kasa yadda shugaban russell yan majalisar dattijan kasan ne suka tsige ta saboda abin da suka kira amfani da kuɗin gwamnati ba bisa dokar kasa ba Yau ne kasar Colombia ke jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a domin ko gwamnati ta amince ta sasanta da 'yan tawayen kasar ko kuma a'a. kuri'an jin ra'ayin jama'a ya zo ne kwanaki shida bayan an kammala tattaunawa tsakanin 'yan tawayen kasar da gwamnati wanda ya kawo ƙarshen shekaru masu yawa da aka yi ana ta kashi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin kasar. ga bisa dukkan alamu dai hankalin jama'a ya karkata ne akan ganin wannan yarjejeniyar ta cimma nasara duk da yake mutane kalilan ne suka fito domin jefa kuri'arsu wanda a waje ɗaya ake ganin hakan yana yi wa wannan yunkurin sulhun barazana ga bisa tsarin doka wajibi ne a samu akalla kashi goma sha uku na adadin waɗanda suka yi rajistan jefa kuri'a kafin hakan ta tabbata jim kaɗan da sa hannun cimma wannan yarjejeniyar ranar litinin din da ta gabata sai shugaban 'yan tawayen rodrigo londona wanda aka fi sani da suna timochenko ya roƙi gafara a bainar jama'a na irin illar da ya yi wa jama'a na tsawon shekarun da yi yana jagorantar tawaye dama dai ƙungiyar 'yan tawayen tana samun kuɗinta ne ta gudanar da harkokinta na daga kuɗin hodar iblis da take saiwa ba bisa ka'ida ba labarin duniya kuka gama ji ladan ibrahim a yawa ya karanto mana Jiya Najeriya ta cika shekaru 56 da samun 'yanci kuma mutane suna ci gaba da bayyana ra'ayi kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da rahoto daga birnin Badin. sunana muhammad sabiu mun gode ma allah tun da allah kai mu shekara hamsin da shidda lahiya da kuma matsaloli da muke cike da su rayuwa waɗanne irin matsaloli kenan matsaloli shine tsadar rayuwa da muka tsinci kanmu wanda yake wannan abu daga allah ne amma ya kamata shugabanni su diba su gani wani irin matsaloli ne wanda suka kawo wanga cikas ɗin da ake cike da shi na rayuwa a yanzu saboda jeriya saboda yanzu abubuwa duk da muke amfani da su yawanci shigo mana ake da su boda arihi tsadar dala tsadar saifa ta kawo mu ta jefa mu cikin hatsari wanda yake kuma ga al'amura nan na faruwa cikin majalisa cikin gida shugaban kasa ya gani ya kamata ya tsawata waɗannan abubuwan ya taka masu burki ba zai ce ya sa idanu ba wai shari'a ta yi aiki alhaji jaro guntun gida an yi bikin cikar najeriya shekaru 56 da samun yancin kai a jawabin da ya yi na kasa shugaba buhari ya nemi 'yan najeriya da su kara hakuri me za ka ce game da wannan hankuri ya zama dole tsadar rayuwa dai ba mu mancewa ga shekara hakko shi tunda abu ba a taba tsada irin shekarar bana ba an sai buhun gero dubu goma sha bakwai an sai buhun dawa dubu goma sha biyar an sai buhun masara dubu goma sha takwas an sai buhun shinkafa dubu ishirin ba daya wagga masu tsada har ya ina yana da kyau gwamnatin najeriya ta duba ina ya kamata shugaba buhari ya fara abin da ya kamata ya bude boda a shigo da abubuwa mun gode ala da ala ya nuna mana eh, shekara hamsin da shida da mun karba icin mu amma

abun da ya sa nigeria bage gaba ba yana koma baya manyan da suna da gaskiya amma nan yansu mai gaskiya ba yawa su ba me ya kamata shugabannin yanzu su yi muna roƙe su su gyara mani hanya fariko uta eh, uku su bude boda abinci go na hudu su biya kudi masu aiki biya albasi kowa gida sunana malam muhammadu dalladi gwajibo mazauni ibadan za mu ce alhamdulillahi cikan najeriya 56 a samun yanci na kai yanzu mu ba ta bakin cikan najeriya muka yi da abin da yanzu batun abin da ya dame mu yanzu batun cikan mu na abinci shi ya dame mu abin da muke roƙon babu buhari ya taimaka ya kuma sa kuzari a cikin wannan hidimar yadda ya sa ya taimaka mana da ƙoƙari ga abin da ya sa ƙudun wannan taimaki talaka shi muke fata wasu 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayinsu. Sakataren harkokin jin daɗi na jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Masari ya yi kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da baiwa gwamnatin Najeriya haɗin kai, musamman ganin irin ci gaba da aka samu wajen maido da zaman lafiya a arewa maso gabashin Najeriya. Alhaji Ibrahim Masari ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa a hira da sahabu Imam Aliyu ya yi da shi. wala har yanzu irin waɗannan mutanen ba su ga laifin buhari ba addu'a suke yi mashi ubangiji allah ya ya ɗora shi bisa kan tafarki madaidaici allah ya ba shi nasara ya sauki nauyin da allah ya ɗora mashi na shugabancin najeriya kuma wanda gashi ni na sani kai ma da kake nan kana jin labarin cewa allah ya taimake mu ka haito daga sashin da ya fi shiga haɗari a lokacin waccan gwamnati ta baya su waɗannan abubuwan kaɗai inda a ce gwamnatin mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya muhammadu buhari wannan abin ta samu wannan ci gaban ta samu a cikin shekara ɗaya ya kamata 'yan najeriya na gaskiya masu tsoron allah masu neman najeriya ta ci gaba ba su su ci gaba ba ba aljihunsu ya ci gaba ba ba iyalansu su ci gaba ba ya kamata su yaba ma wannan bawan Allah. na ma wannan tambaya saboda akwai masu sukar manufofin gwamnatinsa musamman ta fuskar tattalin arziki wannan harka ta kulle kan iyakoki na daga cikin abin da sa 'yan kasuwa talaka suke kuka. A shi ne nake gaya maka talaka mun koma gona tare da su so ba mu kuka irin yadda mutane suke tunani amma dai 'yan bariki irin mu irin waɗanda suke wannan maganganu kullum a gidan rediyo da jarida ko kuma ainihin mutumin da bai zaɓi eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari ba so su ne suke ta surutu saboda yana ganin cewa al'amura sun canza saɓanin yadda aka saba tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru bafarawa a kwanan nan a hira da yi da wani wakilinmu ya ce matsaloli da ake da su a najeriya baki ɗaya laifin ba na kowa bane sai laifin shugaba buhari saboda shugaba buhari ba mutum ne mai karɓar shawara ba <laughs> to ba bani dariya ni a matsayina na yaro kuma ɗan ƙarami a siyasa ba ni kiran bafarawa dattijo amma dai ina ce mashi tsoho mai shekaru saboda mutumin da shi kankin kanshi bai iya ba kan shawara yaya zai iya ba shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara alhaji ibrahim masari sakataren harkokin jin daɗi na jam'iyyar apc daga can gwamba kuma wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoton cewa a yayin da najeriya ke bikin cika shekaru 56 da samun yanci wasu jihohin najeriya sun cika shekaru 20 da kirkirowa ciki har da jihar Gombe inda aka yi ta yin muhawara a kan cewa ko kirkiro da jihohin da aka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa. a dangane da hakan ne sai na ji ta bakin tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo da kuma wasu jigajigan 'yan siyasar jihar ga abin da suke cewa gwamna yana yi yaki sosai a nan Akin sha, akin shi ya kyau ni na keshe shi da eh, kuma shakara ashirin ko gombe ya yi cigaba amma yanzu samu yi shirya gombe kara cigaba ya fi na da shau ka duba ashirin da muka yi a jiha mun sami da dama kowane bangare daga turan jihohi waɗanda da suka riga mu samu kamar makwabtan ka duba su gombe ta fi su ci gaba kwarai to wannan abin mu gode wa allah ne kuma harkokin kasuwanci alhamdulillah daman gombe an san ta harkan kasuwanci da noma to duka wannan an sami bunƙasan tattalin arziki da kuma bangare gaba ɗaya sunana faruk ba musa sarkin arewan gombe duk wanda zai zo a matsayin shugaba a gombe a gaba dole ya zanto iya shirye da abu biyu zuwa uku na daya ya zanto yana da tunanin wayayyen kai wanda yake zai kai gombe matsayin da lagos take sannan na biyu mutum talakan gombe iya cikin talauci talauci ba abin da mutumin gombe ya roƙa kansa ba ne saboda haka duk wanda zai sake zuwa ya tabbatar fa zai kawo wa talakan gombe ci gaba da arziki suna na shafiu idris shugaban matasa na jam'iyyar apc na unguwar hero gana mun ga abubuwa da dama mun ji daɗi kuma mun yi murna kamar yadda aka zo aka yi wannan abubuwa muka gani a idonmu gombe state ta samu ci gaba ta fannoni daban-daban matasa abun da matashi ya kamata ya mai da hankali da shi karatu to wannan abubuwa an kawo gwamna ya zo ya waɗansu makarantu duka da haraka dai ta farfaɗo da ɓangaren ilimi sunana barisa abdullahi jalo fatana shine mu bar faɗan cikin gida koma siyasan tarayya mu kato wa gombe abubuwan da ya cancance ta dukkanmu mu 'yan siyasa da muke kowa yana magana a kan ƙin ɗan uwansa gwamnan gombe ibrahim hassan dan kwambo a madadin sauran gwamnonin da suka mulki jihar ya yi waiwaye a dan tafiya na tashi tsaye a madadin sauran gwamnoni guda hudu nan na ce ya kamata yau mu binciki kanmu mu ga ko abin da muka yi daga kan group captain oji mai murabus zuwa kaina talban gombe da duk abin da aka yi ma'ana daga abin da oji ya yi wanda na lissafa su daga abin da inuwa bawa ya yi wanda na lissafa su daga wanda eh, abubakar abu hashidu ya yi wanda na lissafa su daga wanda sarkin yaƙi alhaji muhammadu danjuma goji na lissafa su da wanda talban an da ya kirkiro jihar gombe ne daga jihar bauchi a ranar 1 ga watan oktoban 1996 a zamanin mulkin marigayi sani abacha inda gwamnonin sojoji guda biyu da kuma na farar hula suka mulki jihar abdulhamid muhammad muna amurka daga gombe a nigeria waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar daga inda wakilin sashen Hausa Sulaiman bar Barma ya auko mana da rahoton cewa ofishin jakadancin Amurka ya kaddamar da rajistan matasa da suke fatar zuwa Amurka domin samun horo albarkacin shirin yali da shugaba Barack Obama na Amurka ya kirkiro da nufin taimakawa matasan nahiyar Afirka. 'Yan ƙasar ta Nijar maza da mata kimanin 26 ne suka samu horon watanni shida cir a jami'o'in Amurka a fannoni daban-daban na ayyukan ci gaban al'umma. Malama Aisha Maki, mamba a kwamitin da ke kula da ayyukan rajistar matasan Nijar a shirin Yali, ta bayyana cewa a wannan karan ofishin jakadancin Amurka a Nijar na fatan rubanya yawan matasan ƙasar sau biyu ko sau uku domin ba al'ummar ta Nijar. damar cin moriyar alfanan shirin na shugaba barack obama abin da nake so in kwatanta ma duk daukakin matasa na nan nijar wanda suke so su tafi cikin wannan tsari na ƙasa amurka wala layali shine na harko dai shekara 25 zuwa 35 ne duk irin aikin da kake kana iya zuwa ka yi kuma kana iya tahiya kuma babu wani cewa wai sai wani iya da digiri ko kuma sai kana da diploma wannan a'a na biyu ya kamata a ce mutum ya iya turanci shine ingilishi dan kaɗan da ka iya idan ka zo ka yi tunda ana yana ɗaukan wajen wata uku kayan ake hudu sakamako sai kana iya zuwa ka rika yi bara mu goma muka tahi bane zamanto a ce mu ishirin mun tahi ko mu talatin ma saboda haka ne mun tsara haɗuwa tare da duk wanda suke so su zo cikin wannan program in na yali in suna son tahiya amurka su je su yi wannan karatu da muka je muka yi dr isuhu bashir wani injiniyan ayyukan noma na daga cikin matasan kasar nijar da suka je amurka a bana a albarkacin shirin yali ziyarar ta tusa masa tunanin son kasa fiye da da yau in ka ta amurka komi komi tsafta ne bayyayuwa ne ka sha ruwa e eh, eh, da ruwan nan ka yi dash komi in kai sai akwai wajen zuba sai ka shiga zuba kenan mu ma ya kamata mu kula da wannan abun mu kula da ƙasanmu mu so ƙasanmu kuma mu so shugabanninmu yadda na ga suna son shugabanninsu kuma su ma shugabannin ya kamata su yadda za mu so su su ma su so ƙasa abin da suka gani bai ya kara kasa kar su te saman shi yau shugaba ba haika ce ba za ka zama wani shugaban kasa ko wani shugaban wani gari no no kana iya shugaba a anguwarka yau in ka ce salte in kuka kwasa ku ajiye shi anan ka zama shugaba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da Mamun Lalo zai gabatar da maimaitawar duniyar Amurka. Let us now Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya. people don't want to talk about slavery, important because Mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar baɗi. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. barana asabar din da ta gabata ne shugaban amurka barack obama ya jagoranci bikin buɗe taron ɗakin adana kayayyakin tarihin amurkawa 'yan asalin afirka bikin da ya kwatanta a matsayin wanda zai ƙara da fahimtar tarihi da la'adun amurkawa 'yan asalin afirkan dubban mutane ne suka yi tururuwa a ɗakin adana kayayyakin tarihin da ke birnin washington dc wanda aka kashe dala miliyan ɗari biyar da arba'in wajen ginawa tare da kaɗa ƙararrawar wata mujami'a da bayi da baƙaƙen fata masu 'yancin walwala suka gina shugaba obama ya buɗe wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi na amurkayen asalin afirka Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya. Wannan shine ɗakin adana kayan tarihi sabo da aka buɗe a baya-bayan nan wanda shugaban Amurka baƙar fata na farko ya buɗe. museum does show even in the face Abin da wannan ɗakin adana kayan tarihi ke nuna mana shine duk da irin musgunawa da matsanancin halin da ƙasar nan ta fuskanta a baya. Amurka ta ci gaba, saboda wannan wuri zai zama tamkar wata kafa ce ta muhawara a wannan zamani. Wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin Amurka. daga wasu sassan kasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi. Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba. Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya. mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakannin kakanninmu sun fito ne daga afirka inda aka kawo su nan kuma bayi ne ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen ba za a iya saka musu farashi ba saboda mahimmancinsu waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba har da talakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu kamar irin su alex davis da ya fito daga jihar michigan ina ga yaran yau na da bukatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja kamar yadda nake gaya wa 'ya'yana su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da amurkawa 'yan asalin afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta amurka to a ɗaya ɓangaren kuma shekaru goma sha biyar bayan harin da aka kai a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 majalisar dokokin amurka ta daƙile yunkurin da shugaba barack obama yi na yin amfani da karfin ikonsa wajen watsi da kudurin dokar da zai ba da damar shigar da saudiya kara kan harin da aka kawo nan amurka a shekara ta 2001 yanzu yan majalisar sun amince iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu a harin su shigar da kara ita dai fadar white house tana adawa da wannan mataki ne saboda a nata hangen hakan zai ƙara saka amurkawa cikin haɗari sai dai da yawa daga cikin 'yan majalisun ba su gamsu da wannan hujja ta fadar ta white house ba sha biyar dai daga cikin maharan da suka kai harin na sha ɗaya ga watan satumba 'yan asalin ƙasar saudiya ne kuma da yawa daga cikin iyalan waɗanda suka rasa 'yan wansu sun yi amanar cewa wasu kuma mun saudiya sun mara musu baya sai dai ƙasar ta saudiya ta jima tana musanta cewa tana da hannu a harin na sha ɗaya ga watan satumba tana mai gargaɗi kan abin da ka iya biyo bayan aiwatar da wannan ƙuduri masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar amurka a wannan jiko ya kunsa kenan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. mu ta farko ta fito ne daga wajen Alhaji Garba mai 'yan kunne Rijau. Ya ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku faɗawa masu cece ku ce akan shugabancin da Allah ya ba wa Honorable Hindatu Umar ya shekara 25 a duniya da cewa ya kamata su shafa wa zuciyarsu ruwan sanyi. domin Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya so kuma shi ne ya bata don haka muna roƙon Allah ya bata ikon yin adalci amin don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kuma wasiƙar general baba sabana afcot yola ya ce voa hausa don allah ku isar min da saƙona zuwa ga matasan ƙasa ta najeriya cewa da mu kula da rayuwarmu da kyau kada mu bari wasu ɓangaren mutane su zo su yaudare mu su je su saka mu cikin ƙungiyoyi irin na 'yan ta'adda don allah matasa kar ku bari a yaudare ku domin a halin yanzu ana samun wasu ɓata garin mutane waɗanda suke yawo a tsakanin al'umma da zarar sun samu matashi a gefe sai su riƙa janyo hankalinsa suna cusa masa muguwar aƙida da haka da haka har su sami matasa da yawa su je su saka su cikin ƙungiyoyinsu na 'yan ta'adda daga nan sai su fara hallaka al'umma wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai wata mota dauke da mamamai da ta auna jami'an tsaron ƙasar somaliya ta yi babban birnin ƙasar illa wato magadishu jiya da rana majiyar jami'an tsaro ta ce wannan bom ya yi dalilin mutuwar mutane biyu nan take kana wasu shidda sun samu rauni daban-daban wani jami'in tsaro ya shaida wa murya amurka cewa wata mota kira toyota corolla shaƙe da babban mai ta tarwatse a wajen wani cin abinci da ake kira blue sky sai dai wannan wurin cin abinci fararen hula ne da jami'an tsaro suka fi yawan cin abinci a wannan wurin sai dai jim kaɗan da faruwar wannan lamari ƙungiyar alshabab ta ɗauki alhakin cewa ita ce ta kai wannan harin a cikin sanarwar da ta baya a kafan sadarwar ta saba amfani da shi ta ce ta kai harin ne domin kai hari ga ma'aikatan da ke aiki a gidan yari na kusa da inda aka kai harin ma'aikatan da ke aikin jin kai a babban asibitin syria wanda ya rage a hannun bangaren 'yan tawayen kasar da ke arewacin yankin birnin aleppo jiya an banka masa bom wanda wannan shine zagaye na biyu da suka yi haka a cikin 'yan kwanakin nan sun yi nasarar hakan ne ko duk da kokarin da gwamnatin kasar ita da kasar rasha da ke mara mata baya suke kokarin yi na ganin sun kwato wannan birni mai magana da yawan kungiyar likitocin amurka dan asalin kasar syria ya ce an kai wa asibitin mai suna m10 hari har sau biyu abin da ya sa yanzu ya zama tilas ga likitoci su gaba da to karshen mu na yau kenan masu sauraro sai kuma gobe da safe idan allah ya kanmu za ku ji wani sabon shirin da yake yau lahadi ba mu gabatar da shirin dare na karfe tara da rabi agogon najeriya a halin yanzu kuwa muna muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya a huta lafiya